shugaban ƙasar niger general abdulrahman chani ya ɗau wani babban mataki na kawo canji a dangane da al'amura waɗanda suka shafi na ƙasar wanda a yanzu haka ya yanke hukuncin fara rabawa iyalan sojojin da suka rage a cikin duniya wato dai iyalan sojojin da aka kashe a wajen yaƙi gidaje wanda ya fara rarraba masu gidajen tare da siya masu filotai sannan kuma ya fara ne domin kawai rage masu raɗaɗi irin wanda yake damun su a rayuwa To kafin dai mu je cikin labaran tsinin gadan-gadan masu sauraron mu ne da kullum da jin adadin irin gidajen da ya siya domin raba wa su kansu iyalan waɗanda aka kashe din. Sai ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa AMD TV Hausa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran. Hakika yau din nan mai girma General Abdulrahman Chani ya fara rabawa a sojojin nan da suka rasa rayuwarsu a gidaje wanda ya fara rabawa iyalansu domin a rage raɗaɗi a dangane da mutuwar tasu wanda ya tabbatar da cewa dukkanin wanda karan soja ya ba da rayuwa ne ga ƙasa don haka yana da kyau a ce an duba iyalansu wannan aiki ne wanda ya dauko wanda kuma babu wani shugaban kasa da aka taba yi a Nijar wanda ya kwatanta hakan sai dai waɗansu mutanen suna kalubalanta su da cewa domin ya ga shi soja ne to kamar da yadda dama masu iya magana suke cewa ciwon ya mace na ya mace ne don haka ciwon abdulrahman chani na soja to falalle babu shakka na sauran sojoji ne don haka ya san irin abin da yake a tattare da rasa rayuwa a matsayinka na soja ga kuma iyalan waɗanda za su shiga maraici a dangane da rasa rayuwar da ɗan uwansu ya shi sa ma ya dauki ganin cewa ya ɗauki gabarar ganin cewa ya taimaki waɗanda suka kasance iyalan sojojin da suka rasa rayuwarsu a wajen yakin don haka yana ganin cewa ba laifi bane ne kuma hakan shine zai matukar taimakawa al'ummar ƙasar Nijar ɗin wanda kuma ya tabbatar da cewa idan yi hakan ba laifi ba ne wanda kuma a yanzu haka waɗansu mutanen suke saka mai da alkhairi a dangane da yin wannan kuduri nasa da kuma fara taimakon da yi a cikin ƙasar ta Nijar wanda waɗansu kuma suke sa sai dai babu mai kalubalantar abin alkhairi sai fa idan ya kasance shaiɗani. akan haka al'ummar kasar Nijar din suke fassara waɗanda suke kalubalantar General Abdulrahman Chani. To masu mu na yau da kullum duka duka dai wannan shine rahoton da muke ɗauke da shi a dangane da aikin alkhairin da mai girma Chani ya fara yi a cikin ƙasar ta Nijar. Sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking. MDTV Hausa wanda yakan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran.